ana wata dai sai ga wata bayan ziyarar da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kai jihar katsina da kuma jifan da aka yi masa tufa bai daddara ba domin mai saurare don ba za ku manta ba gwamnan jihar kano dai ya fito ya ba shugaban ƙasa muhammadu buhari shawara kan cewa ya fa ɗage zuwansa da zai jihar kano saboda matsalar abin da ka iya zuwa ya dawo sai dai fa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙara dagewa a kan cewa shi fa babu gudu babu jabu da baya dole sai ya kawo ziyarar nan da ya ni a jihar Kano a gobe Litinin. To masu mu domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu da kuma irin maganganun da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya faɗa wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje sai ku gyara zaman ku tsaf amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko ku taimaka danna mana subscribing kamin ga na alamar ƙararrawar sanarwa kuma haka ne daidai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a yaushe da zarar mun ɗora su a ila kuma ku danna mana lakin domin mu ma da haka ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da sako ta da kuma nemo ku rahotanni da dumdumin su. To a halin yanzu dai sai ku da zaman kuɗab domin jin irin takaddama da ake da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma dagewa da akan dole sai ya kawo jihar nan fa jihar Kano. duk da adawar da gwamnan kano wato abdullahi umar ganduje ya nuna akan hakan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya dage cewa dole fa a gobe litinin 31 ga watan janairu kamar yadda ya tsara to fa ko shakka babu sai ya kawo wannan ziyara ya duk abin da zai faru ya faru kamar yadda jaridar nigerian tribune ta rawaito bincike sun nuna cewa shugaban kasar bai girgiza ba da hujjar da gwamnatin kano ta basa na son a ɗage ziyarar da zai kai jihar kano a wani taron masu ruwa da tsaki da ya gudana a gidan gwamnatin jihar Kano wanda ya samu halattar malamai, 'yan siyasa da kuma shugabannin siyasa da 'yan kasuwa. Ganduje ya bayyana shawarar da suka yanke na neman shugaban kasar da ya dakatar da ziyarar da zai kai a jihar Kano gudun kada abin da ya faru a Katsina ya ƙara faruwa. Gwamnan dai ya bayyana cewa jihar ta damu matuƙa da mawuyacin halin da jama'a ke ciki game da sauya tsofaffin kuɗi wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bada wannan adadi. Ya ce an yanke shawarar ne don gudun duk wasu abubuwa da ka iya zuwa ya kuma komo. Haka zalika gwamnatin jihar ta aiki wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasar tana sanar da shi dalilin da ya sa ziyarar da yake shirin kaiwa bai kamata a kawo ta a irin daidai wannan lokaci ba. a cewar wata sanarwa da abba anwar babban sakataren labaran ya saki masu ruwa da tsaki na jihar sun goyi bayan hukuncin sanarwar ta shugaban kasa muhammadu buhari akan ya tsawarta da kawo wannan ziyara wanda zai a jihar kano sai dai kuma kowa fa ya san irin taurin kai wanda shugaban kasa muhammadu buhari ke da shi kamar yadda jaridar nigerian travel ta cewa Muhammadu Buhari ya dage kan kai ziyara Kano kamar yadda aka tsara saboda ba kaddamar da aikin gwamnatin jihar bane kawai zai kai shi. Akwai wasu ayyukan gwamnatin tarayya da zai kaddamar a yayin ziyarar. An tattaro cewa shugaban kasar ya yanke shawarar cewa zai je sannan ya kaddamar da ayyukan gwamnatin tarayya. Tuni dai tawagarsa suka isa jihar kuma har zuwa daren ranar Asabar ba su samu umarnin cewa sun dawo Abuja ba. Wata majiya ta fadar shugaban ƙasa ta tabbatar da cewa idan gwamnan Kano ya lura da yanayin shugaban kasa Muhammadu Buhari da zai gane cewa shi ba mutum bane mai damuwa da wani bita kulli wanda ake yi masa masu mu idan dai ba za ku manta ba a 'yan kwanaki da suka gabata shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda ya ziyarci Daura a jihar Katsina ya kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin masarita aiwatar hakan kuma jim kaɗan ya kawo wani tsaiko wanda aka dinga yin jefe-jefe tare da kiran cewa ba ma yi kuma ba ma yi dole muna bukata adalci wanda sai ga da ƙarshe kuma masu ruwa da tsaki sun fito suna cewa ko kaɗan ba fa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari aka yi wa wannan jifa ba kawai dai 'yan daba ne wanda daga baya aka ji aka daka wa matasa wawa tare da kuma kwakushe wasu daga cikinsu to ko shakka babu dai mun tabbatar da cewa su mafa matasan kano suna nan sun tanadi su wanda lokacin da gwamna abdullahi umar ganduje ya ce a ɗage wannan taro ko shakka babu da muka haɗa rahoton nan mutane da dama sun turo mana sako akan cewa ba su daɗin ɗagewa ba to dai yanzu kuma ga shugaban ƙasa muhammadu buhari fa ya ƙara dagewa kai da fata ganin cewa ko shakka babu dole sai ya kawo nan ziyara ta jihar kano domin babu abin da ya dame sa To masu mu a nan da dai muka kamo ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka Dan nuna mana subscribing gamin ga na alamar ƙararrawar sanarwa ma hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mako da yaushe da zarar mun ɗaura su. Ha ila yau kuma ku danna mana lakin domin ma da hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lingu da sakota da kuma nemo rahotanni da dumudumin su To masu tsaron mu kafin da ya tattare mun rahoton mu ta halin yanzu kun ji dai mun kawo muku rahoton cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya fadage kai da fata akan cewa babu gudu babu ja da baya duk abin da zai faru a jihar Kano sai dai faru amma fa sai ya kawo wannan ziyarar da ya ƙudiri niyya domin ya tabbatar da cewa ɗan Kano fa masoyansa ne kuma ba za su jefe shi ba. To yanzu dai wannan abu za mu zuba ido mu ga zuwa gobe litinin yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da mu masu tsaron mu kuma dai muna nan muna ta jiran sakonninku a shafin namu na karta kwana wato comment dangane da abubuwan da ka iya faruwa a gobe litinin din Allah dai ya samu da alkhairi ya kuma